Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan taron jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fotowar ta safiyar alhamis da fatan an tashi lafiya to abin za mu gabatar muku a cikin shirin na wannan lokaci sun kunshi labarin duniya da dume su muroyin masu sauraro duniyar mu a yau mu koyi harshen farisanci sai afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 da sittin.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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu sai a gyara ma domin a ji labarin duniya da dumi su. ga labaran duniyan da farko ga kaninsu. jagoran junju hali musulunci a nan kasar iran ya ce manufar aikin hajji ita ce hada kan al'ummar musulmi don fuskanta halittar isra'ila da kasashe masu girman kai rasha da iran sun rattaba hannu kan yarjejeniyar gina layin dogo tsakanin rash da kuma astara sannan za ku ji cewa afirka ta kudu na kokarin ganin an sasanta tsakanin rasha da kuma ukraine yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junju hali musulunci nan kasar iran imam said alila khamnai ya bayyana cewa manufar aikin hajji ita ce samar da haɗin kai a cikin al'ummar musulmi don fuskantar makiyansu wa'anda suka haɗa da hanci ƙasar isra'ila da kuma manya-manyan ƙasashen duniya masu girman kai a halin yanzu tashar talabijin ta press tv nan teran ta nakaltar jagoran yana faɗar haka a jiya laraba a ganawarsa da jami'an hukumar hajji da ziyara da kuma wasu maniyyata na aikin hajjin bana a nan birnin tehran jagoran ya kara da cewa manufar aikin hajji ita ce haɗin kan al'ummar musulmi sannan ya kara da cewa idan ba don aikin hajji ba da al'ummar musulmi ta rushe tun da daɗewa imam hamna'i ya kara da cewa ayyukan hajji a fili yana nuna rashin bambanci tsakanin mutane a duniya ba kamar yadda muke ganin wasu kasashe da suke raya wayewa a duniya har yanzu suna fama da bambanci tsakanin bakake da fararen fata ba ko kuma tsakanin mutanen turai da kuma sauran kasashen duniya ba da ƙarshe jagoran ya buƙaci musulmi su san abin da yake faruwa a duniya na siyasa tattalin arziki da zamantakewa wanda hakan zai ba su damar ɗauka matakan da suka dace don haɗin kan al'ummar musulmi da kuma ci gaban duniya gaba ɗaya. shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana yarjejeniyar gina layin dogo daga birnin rech na lardin gilan zuwa astara na bakin ruwan tekun caspian wanda iran da rasha suka rattabawa hannu a jiya laraba yana da matukar muhimmanci ga kasashen biyu da farko sannan ga sauran kasashen yankin kamfanin jinancin labaran ip na kasar iran ya nakaltar shugaban yana cewa idan an kammala aikin shimfida layin dogo na rash zuwa astara za a warware matsalolin zirga-zirgar kayakin kasuwanci tsakanin kasashen rasha da iran sannan idan an kammala wasu ayyukan iran za ta zama hanya mafi sauki ta kasuwanci tsakanin kasashen gabacin asiya da kuma turai masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran afirka ta kudu ta ba da sanarwar cewa kasashen rasha da kuma ukraine sun amince da shiga tsakani na shugabannin afirka a shirin samar da zaman lafiya tsakanin su shugaban ƙasar afirka ta kudu sairin ramaphosa ya bayyana cewa rasha da ukraine sun amince da shirin shiga tsakani na shugabannin kasashen afirka domin tattauna makomar rikicin ƙasar ukraine da kuma samar da zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu ramaphosa ya bayyana haka ne a yayin wani taron manema labarai da firaministan ƙasar singapore lee long inda ya ce na gabatar da wannan shiri ne a madadin takwarorina na ƙasashen zambia senegal congo uganda da kuma masar kuma shugabannin ƙasashen rasha vladimir putin da kuma volodymyr zelensky na ƙasar ukraine sun bayyana mani a lokacin da na kira su ta tarho kan cewa sun amince da hakan ramaphosa ya yi nuni da cewa tuni aka shaida wa babban sakar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kuma ofishin ƙungiyar tarayyar turai game da wannan shirin a ranar juma'a da ta gabata ce dai shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya tattauna ta wata raho da takwaransa na jamhuriyar afirka ta kudu cyril ramaphosa inda shugaba putin ya goyi bayan shawarar shiga tsakani na ƙasashen afirka domin tattauna hanyoyin warware rikicin ukraine yana mai jaddada cewa moscow ba ta da wata matsala da hakan ministocin harkokin wajen kasashen larabawa sun gudanar da wani taro a birnin jidda na ƙasar saudiya a jiya laraba inda suka tattauna batutuwa da suka shafi ajandar taron koli na shugabannin kasashen larabawa minista harkokin wajen ƙasar saudiya yarima faisal bin farhan ne ya fara bude taron don maraba da komawar ƙasar syria cikin ƙungiyar ƙasashen ta larabawa a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar algeria ahmad ataf wanda kasarsa ta jagoranci taron da ya gabata ya yi maraba da komawar kasar syria a cikin kungiyar inda ya kira ga kasashen larabawa da su haɗa kai tare da bayyana cewa duniya na shirin sake fasalin manya-manyan kasashen duniya sannan ya yi kira ga kasashen larabawa da su shiga cikin tsarin kyautata alaƙa tsakaninsu ta yadda za su sami ƙarfi da kuma ci gaba. a nashi bangaren babban sakataren kungiyar kasashen larabawa ahmad abul ghaid ya ce muna maraba da komawar kasar syria a cikin tarukan kungiyar kasashen larabawa kuma muna fatan komawarta ta zama wani share fage na kawo ƙarshen rikicin ƙasar ta syria masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. kuma da laga kuma shirin nan na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 ya kamata su ɗauki matakin kare timatirin ta hanyar saya magunguna domin magunguna wannan tsutsan da suke bata timatirin ra'ayina ta kai shi jamhuriyar musulunci iran sunana Kadoda, diga garin fulani wuri daga jihar bauchi tarayyar najeriya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina muku fatan alkhairi da fatan yadda muka yi ni lafiya za mu waye gari cikin koshin lafiya. Ah, fatan za ku sake bani dama kamar yadda kuka saba ba mu dama don faɗin albarkacin bakinmu kiran da zan yi a nan gurin shine musamman ga 'yan siyasan mu na ƙasar mu najeriya wanda yake ya kamata a ce najeriya ta fi kowace ƙasa ci gaba a faɗin afirka duba da yawan jama'a kuɗi ko kuma arzikin da allah subhanahu wata ya shimfiɗa mana a ƙarƙashin ƙasa da sama da kayayyakin kiwo da kamfanonin da suke a ƙasan duk da an kashe wasu amma amma da muna da shugabanni masu adalci da ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ka gaggauta kawo mana shugabanni na gari mai magana Suleiman Abdullahi Fala daga nan garin Fambeguwa Assalamu alaikum sashin Hausa na Tahiran muryar Jamhuriyar Musulunci mai magana Isu ne madatai da magarab Jamhuriyar Nijar mamba na masu kiran sauran radio na Afirka zai yi wani tsokaci a dangance da kiran da kowace koken da shugaban kabu kabun da magaram yayi akan kama su da aiki ana walakanta su ana aushe injinan su ana kaya ana tarewa kuma hakan baya hana su je su yi beli amma idan suka yi beli kuma bai hana gobe hallo a kama su kenan wannan walakanci ne bai kamata ba a ce gwamnati ke da kike neman zaman lahiya kuma kina neman aiki wa talakawa su samu aiki domin a magance matsalar wadatu wadatu da wani shaye-shaye amma kuma wannan sana'a tana dan rage irin wani abubuwa amma kuma kina bi kina walakanta yan kabu-kabu kuma ma'ana da magaramu gaskiya mu dai jiha ce ta zaman lahiya bai kamata ba a rika cewa ana kama yan kabu-kabu wannan sana'a ta haru asiri kuma tana ruwa ana kama tsana ana su wannan ba mafita ba ce kenan ya kamata a rika sara ana duba bakin gatari. Assalamu alaikum gidan Iran barkanmu da wannan lokaci sunana Sabi Ibrahim Dawuta daga Zamfara State Najeriya. A yau ina so ku bani dama domin in ba da shawara zuwa ga gwamnatin kasar mu ta tarayyar Najeriya da kuma gwamnonin jihohin mu akan sha'anin matsalar tsaro. Duba da yanda muka ga yan ta'adda sun yi kane kane a arewacin Najeriya kuma matsalar tsaro ta yi aure ta haifa a waɗannan jihohi namu. To abin da muke kira ga wannan sabuwar gwamnati kama daga shi sabon shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu da kuma sabbin gwamnonin mu da aka zaba. To abin abin muke so idan sun karɓi rantsuwar mulki su ɗauki matakin yaki da matsalar tsaro ta mataki bai ɗaya musamman mu na arewa maso yammacin najeriya idan muka duba nan ne wannan matsalar ta hib wanzuwa a cikinsu kama daga jihar zamfara katsina sokoto kebbi zamfara kaduna da naija to muna son idan waɗannan gwamnoni suka karbi rantsuwa su yi wannan yaki na bai ɗaya domin kawo ƙarshen wannan matsala baki ɗaya amma matukar za a yi yaki a wannan jihar wannan jihar ba a yi ba to har yanzu ana ciki dai har yanzu saboda za su su iya tsallakowa su dawo wannan jiha idan an kurgumo su da wannan jiha amma idan aka tashi yakin to kowane jiha a datse iyakar da da wannan jiha ai yakin nan bai daya shine zai kawo karshen wannan matsala kuma su rasa inda za su sa kansu Allah ka gwada mana karshen ta kuma Allah ka ji kan waɗanda wannan matsala ta zama sanadin rasuwar su Allah ka bi shahada su masu shiruwa a cikin wannan matsala Allah ka shirye shi waɗanda ba su shiruwa kuma Allah ka yi mana maganin su Allah ka san su kafi masanin su assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran mai magana Uda Muhammadu a Maiduguri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu da mu faɗi albarkacin bakinmu. To ni yau zan yi magana ne akan yankin gabas ta tsakiya tsakanin Falasɗinawa da Isra'ilawa wanda suke zuwa suna kashe musulmai eh, ba su ji ba su gani ba ga kasashen duniya manya-manya kamar kasashen Saudiya sun yi gum da su ana cutar da 'yan uwan musulmai. Ina kira ga kamar kasashen su Iran da da su siriya ya kamata su ɗauki kwakwaran eh, mataki a wannan kasashen na isra'ila da magoya bayan shi ina kira ga 'yan uwana musulmai baki daya mai yi wa 'yan uwanmu inda suke cikin matsala a dukkan kasashen duniya addu'a allah ya ba su nasara akan waɗanda suke nema su kuntata musulunci. da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. yanzu kuma sai shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa to a yau za mu yi dubi ne akan yadda ƙasashen waje musamman amurka suke da hannu a halin da ƙasar libya take ciki da kuma ƙoƙarin da amurkan take na ganin cewa ta shimfiɗa ikonta ita kaɗai a cikin wannan ƙasa ta hanyar rage tasirin sauran kasashen waje masu bakin fada a cikinta za mu yi dubi domin ganin ko waɗanne hanyoyi ne amurka take amfani da su domin cimma wannan manufa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana tare da cewa a zahiri amurka tana yin kira da a rubuta dokokin da za a yi amfani da su a yin zaɓe a ƙasar libya sai dai manazata na cewa a lokaci ɗaya abin da take fata shine kwamitin da aka kafa domin ya yi wannan aikin ya ci ƙasa ya kasa cimma manufarsa haka ne zai ba ta damar da za ta cimma ita tata manufar da ta sanya a gaba a cikin wannan ƙasa. masu bin diddigin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasa ta libya suna bayyana cewa manufar amurka ta farko wacce ta sanya a gaba shine ta shimfiɗa ikonta a cikin wannan ƙasa ya zama na ita kaɗai ce take da tasiri da bakin faɗa a cikinta tana yin kira da a gudanar da zaɓuka amma kuma a lokaci ɗaya goyon bayan wani daga cikin ɓangarorin ƙasar take yi wanda ta san cewa zai iya sa kafa ya yi facakali da harkar zaɓe kuma dagula tsaro da haddasa dambaruwar siyasa da ta kici cinyewa a wannan ƙasa ƙwararru a kan siyasar ƙasa da ƙasa suna cewa abin da amurkan take son cimmawa a wannan lokaci shine rage ƙarfin tasiri na wasu ƙasashe da suke da shi a cikin ƙasar ta libya domin hakan zai ba ta damar ta riƙe akalin siyasar wannan ƙasa ta nausar da ita yadda take so ya zamana ƙasar ta koma ƙarƙashin yammacin turai idan ta samu wannan sai libyan ta zamar mata wata cibiya da za ta ƙara yin kutse a cikin nahiyar afirka amurkan ta buƙaci ganin dukkanin ɓangarorin siyasa na ƙasar ta libya sun mayar da hankali wajen ganin an yi dokokin zaɓe ba tare da jinkiri ba manzan musamman na ƙasar amurka a libya jakada richard noland ya rubuta a shafinsa na twitter cewa a ranar juma'ar da ta gabata muna nuna cikakken goyon bayanmu ga kiran da majalisar ɗinkin duniya ta yi ta bakin wakilin babban magatakardarta abdallah batali ga kwamitin nan mai wakilai shida-shida daga kowane bangare da su cimma matsaya akan dokokin da za a yi aiki da su a lokacin zaɓe muhammad salak wanda tsohon kakakin majalisar shugabancin ƙasar libya ne ya bayyana cewa washington tana da ajandar da ta sanya a gaba wacce take cin karo da aikin kwamitin rubuta dokokin zaɓe na wannan ƙasa ta libya har ya ce ban zurfafa ba idan na ce abin da amurkan take son ganin ya faru shine cin ƙasar kwamitin haɗin gwiwa na ɓangarorin biyu wanda shine zai kai ga yin manya-manyan zaɓuka da majalisar ɗinkin duniya ta nuna tana goyon baya muhammad salak ya kuma kara da cewa ana buƙatar ganin kwamitin ya ajiye saɓani da kuma ƙananan manufofi na ƙashin kai da ake da su a baya da ɗaukar nauyi na tarihin da kuma toshe duk wata kafa ta ɓullar wasu manufofi na daban an ɗauki gomiya ɗaya amurka ba ta nuna ta damu da abin da yake faruwa a cikin ƙasar ta libya amma yanzu ta sake dawowa da ƙarfinta da wata manufar ta daban muhammad salak ya ce dalilin sake dawa amurka cikin libya a wannan karo shine batu ne na tsaro domin rage tasirin rasha a cikin libya din da kuma a cikin nahiyar afirka hakanan kuma batun fada ta'addanci wanda yake bunƙasa a yankin kudancin libya yakin ƙasar ukraine in ji wannan manazarci ya yi tasiri mai girma a kan harkokin makamashi da tattalin arziki lamarin da ya ingiza washington ta sake komawa kasashen da suke da arzikin man fetur bayan da a baya ta rage wato kasantarta a cikin waɗannan ƙasa tana son cike giɓin tattalin arzikin da ya same ta saboda rikicin ƙasar ta ukraine hakanan kuma samun lamuni a kan makamashi mai magana da yan majalisar shugabancin ƙasa ta libya cewa abinda washington take son yi shine rike akalar siyasar libya to sai dai sauye-sauyen da suke faruwa a cikin wannan yanki da ma duniya ba za su bata damar yin hakan ba domin amurkan ta yanzu ba irin amurka ta baya ba ce a lokacin yakin cacar baki a yanzu tana fuskantar kalubale mai girma da a wancan lokacin bata fuskanci irinsa ba to a dai ɓangarorin da suke da saɓani da juna a ƙasar ta libya sun karace junansu inda aka kafa kwamiti da kowane ɓangare ya ba da wakilai shida-shida kuma za su yi aiki tukuru domin tsara dokokin zaɓe. kuma wannan kwamitin tare da haɗin kan majalisar ɗinkin duniya sun rika yin taruka da haɗuwa da juna daga lokaci zuwa lokaci saboda share fagen gudanar da manyan zaɓukan ƙasar a ƙarshen wannan shekara ta 2023 duk da cewa dai ƙwararru a fagen siyasar ƙasar suna ganin cewa da wuya wannan zaɓen ya yiwu a lokacin da aka tsayar sai dai wani manazarci ɗan ƙasar libya husaini mai fita yana faɗin cewa babu gaskiya a cikin takin da dukkanin ɓangarorin siyasa ƙasar da suke bayarwa domin ba su nuni da haƙiƙanin abin da yake faruwa a ƙasa a libya ita amurka da kuma ƙasashen turai ba so suke yi a gudanar da zaɓuka a libya ba abin da suke so shine a ɗauki lokaci ma mai tsawo nan gaba ana ta jayayya da rikici ba tare da an yi zaɓe ba wannan shine zai kara manufofinsu saɓanin da yake a tsakanin 'yan siyasa ƙasar ta libya ya ja da tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan wannan ƙasa domin kare manufofin wasu ƙasashe musamman amurka yana nufin cewa duwannan ɓangaren da yake yin haka to amurka ta ba shi dama ya ci gaba da rike da akalai ikon da yake da ita a wannan ƙasa ko da kuwa yin hakan yana cin karo da manufofin ɗaiɗaikun al'ummar ƙasar ta libya da kuma ita kanta ma libyan a matsayinta na ƙasa kacukau fita ya ce duk wani ɓangare wanda yake karewa amurka manufofinta a cikin libya to shine yake da damar ci gaba da riƙe madafin iko wannan ɓangaren kuwa shine na gwamnatin aldabiba da amurkan ta fito fili ta nuna tana goyon bayansa watanni kamar uku da suka gabata amurka ta aike da wasu jami'anta da suka hada da shugaban kungiyar leƙen asirinta cia wanda suka gana dukkanin bangarorin siyasar ƙasar ta libya masu saɓani da juna a yankunan yamma da kuma gabashin ƙasar kai tsaye amurka ta nuna cewa tana tare da masu rike da madafin iko a yammacin libya wato tripoli da ta isa yankin gabashin kasar kuwa inda halifa haftar yake da take kallon shi a matsayin abokin kawancen rasha ta ja kunnensa ne akan cewa kar ya kuskure kawo cikas wajen haƙoman fetur ɗin da ake yi a yammacin kasar sannan kuma kai ya kuskura ya hana jiragen ruwan da suke jigilar man fetur ɗin motsawa hamma ta buƙace shi da haɗa kai da masu riƙe da madafin iko a yammacin ƙasar domin su kafa runduna ta haɗin gwiwa wacce aikinta shine ba da kariya ga wajen man fetur sannan da kare shi har zuwa teku a zuba shi a cikin jiragen ruwa ya nufi kasuwannin duniya to a bisa wannan dalili haɗuwar kan mutanen libya da gudanar da zaɓe ba za su kare wa amurka manufofinta ba kuma yadda ƙasashen wajen suke tsoma baki a harkokin wannan ƙasa shine babban abin da zai kawo cikas kamar yadda a yanzu kan 'yan siyasar ƙasar yake a rabe kuma yake biya wa amurka bukatunta to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu ƙwararre ne da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya mai wankwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. ga shirin nan na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci. Da dalla Ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 121. Idan dai ba a manta ba a makon da ya gabata Muhammad da abokinsa Sa'id suna cikin tattaunawa dangane da tafiyar da suke so su yi zuwa birnin Isfahan, wanda ɗaya ne daga cikin muhimman garuruwa na tarihi. da ke kasar iran yanzu haka dai sa'id tare da muhammad sun shiga cikin jirgin sama kuma sun isa garin isfahan inda mota ta tarbe su da za ta kai su masauki daga bisani kuma su shiga muhimman wurare na yawon shakatawa da ke cikin birnin da daɗo a cikin tarihi sai a kasance tare da mu domin jin yadda tattaunawar ta gudana tsakanin su don ma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar واقعا حقیقه شهر گری زیبا میکو بزرگ میگرمه بزرگترین مپی گرمه من فکر می کردم دا از زتان کوچک کرمی زاینده رود قرمر زاینده رود رود گرما چقدر گرگودن یایه اینجا نن پل گدا سی و سه پل گدا تلاتن دا اکو با شکو میگای تروه پل خاجو گدر هجو پل شهرستان گدر شهرستان من فکر می کنم نی این از خیلی قدیمی دقیقی سوسی حدود کیمان چهارصد دری هدو سال شکره پیش کپین آن ساخته شده انگینا شی امشب یو ددری ما می آیم مو زمزو قدم زدن ین تتکی روی پل اکن گده اطراف گپی رودخانه قرمه دلپذیر mai نظر da zuciya. تبس همینطور حکا فقط کوی همین ونن وجود دارد یه da ساموه قدیمی ترین ما پیده دیوه خراب wanda ya چی؟ سالم میلاپیا دیگر ندبن من عکس میگیرم نی زن دوکی هوتو من دوست دارم عکس بگیرم نی اینا سن این دوکی هوتو هر روز کوچه رانه جهانگردان مسیا و بوده ایدانو زیاد دیوه این کار ونن ایکی آنها می کنند سو سنعی پارک ورن شاکتاوه من خوشحالم na ji daɗi? Durbin. Na'urar ɗaukar hoto. Man آورده ام نی نازو ده Kuma da la banda aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a gyara zama domin kuwa muhammad da abokinsa sa'id suna ci gaba da tattaunawa yanzu haka dangane da ƙoramar zayen da road sai a kasance tare da mu domin jin yadda tattaunawa ta gudana a cikin harshen farisanci. واقعا این شهر زیبا و بزرگ است. فکر می کردم اصفهان شهری کوچک است. نه، اصفهان یکی از بزرگترین شهرهای ایران است. این زاینده رود است. چقدر زیباست. بله، اینجا زاینده رود است. اسم آن پل زیبا هم سی و پل است. بسیار باشکوه است. فکر می کنم این پل خیلی قدیمی است. بله. این پل حدود 400 سال پیش ساخته شده است. امشب به اینجا میاییم قدم زدن روی پل و اطراف رودخانه دلپذیر است. حتما همینطور است. روی زاینده رود فقط همین پل وجود دارد؟ نه پل شهرستان قدیمی ترین پل زاینده رود است. پل شهرستان خراب شده یا هنوز سالم است؟ پل شهرستان سالم است. پل خاجو نیز پل دیگر زاینده رود است. دوست دارم از زاینده رود و پلهایش عکس بگیریم. هر روز جهانگردان زیادی این کار را می کنند. پارک اطراف رودخانه هم بسیار زیبا است. خوشحالم که دوربینم را آورده هم. تو مدلا بند که ساروان تنا کمر تو گدانا yanzu kuma sai دومین gyara zama domin sake sauran tattaunawar tare da tarjama a cikin harshen حوصه. واقعا این شهر زیبا و بزرگ است فکر می کردم اصفهان شهری کوچک است حقیقه wannan گری یه da kyau kuma yana da girma ni da ina zaton birnin isfahan گری ne نه اسفهان یکی از بزرگترین شهرهای ایران است a'a birnin isfahan ɗaya ne daga cikin garuruwan iran mafi این زاینده رود است چقدر زیباست wannan ita ce ƙoramar zayanderud rud tana da kyawu بله اینجا زاینده رود است اسم آن پل زیبا هم سی و پل است E, a anan ne ƙoramar Zayandurud. Sunan wannan gadar mai kyawo ma gada talatin da uku. بسیار با شکوه است. فکر می کنم این پل yana da ƙayatarwa sosai, ni ina tunanin wannan gadar da daɗaɗɗiya ce. بله این پل حدود 400 سال پیش ساخته شده است امشب به اینجا میاییم قدم زدن روی پل و اطراف رودخانه دلپذیر است ای انگنا gina wannan gadar kimanin shekaru 400 da suka gabata a daren yau ma za mu zo nan akan gada da kuma gefen ƙorama yana nutsar da zuciya. حتما همینطور است. روی زاینده رود فقط همین پل وجود دارد. تبس هکنی. akan قرمر zaینده رود wannan گدر که کوی نه پل شهرستان قدیمی ترین پل زاینده رود است. آآ. akwai gadar شهرستان gada mafi daɗewa اکن kan ƙoramar درود پل شهرستان خراب شده یا هنوز سالم است؟ گدر شهرستان تا چینی نه کو هر تلو پل شهرستان سالم است پل خاجو نیز پل دیگر زاینده رود است گدر سن لایپرتلو گدر خاجوما و تا گدچه چه تا قرمر زاینده رود دوست دارم از زاینده رود و پلهایش عکس بگیریم. این son اندوکی هوتو a ƙoramar درود da kuma gadarsa. هر روز جهانگردان زیادی این کار را می کنند. کوچه رانه masu یا shakatawa da و suna پارک اطراف رودخانه هم بسیار زیبا است. خوشحالم که دوربینم را آورده هم. akwai wurin shakatawa a gefen ƙorama mai kyau. Na ji daɗi da na zo da na'urar ɗaukar hotona. tumadala da la an je da wannan tattunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Sa'id. birnin isfahan dai ɗaya ne daga cikin garuruwa mafi girma masu ƙayatarwa da masu yawon shakatawa daga sassa daban-daban na ƙasar iran da kuma ƙasashen duniya suke ziyarta a kowace rana ta allah idan allah ya mu a shirin mu na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawa tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id dangane da yawon shakatawar da suke yi a birnin isfahan to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka je wurin su ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirin mu yanzu kuma sai shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke tattauna wasu batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana akan su daga nan Radio Hausa VOH to shirin na yau zai zamo ci gaban wanda ya gabata ne inda a ranar laraba da ta gabata idan ana tuni muka leƙa jamhuriyar niger inda a wani yunkuri na bunƙasa aikin noma cibiyar shawara ta mazauna karkara ke wayar da kan manoma don su san cewa idan yanayi ya canza to dole fa su ma su canza salo na aiki da kuma dabarun samar da amfanin gona to a yau za mu ɗorawa ne kan ƙoƙarin da cibiyar ke yi har wa yau domin bunƙasa sha'anin kiwo kafin daga bisani mu kuma taɓo wani batun na daban kan dabarun inganta noman dankalin turawa a wannan ƙasa ta jamhuriyar nijar hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tumarila kamar yadda watakila aka ji shirin na yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne wanda a ranar larabar ta gabata idan ana tune muka leƙa jamhuriyar Nijar inda a wani yunkuri na bunƙasa aikin noma cibiyar shawara ta mazauna karkara ke wayar da kan manoma don su san cewa idan yanayi ya canza to dole fa su masu canza salo na aiki da kuma dabarun samar da amfanin gona. To a yau za mu ɗorawa ne kan ƙoƙarin da cibiyar ke yi har wa yau domin bunƙasa sha'anin kiwo kafin daga bisani mu kuma taɓo wani batun na daban kan dabarun inganta noman dankalin turawa a wannan ƙasar ta jamhuriyar nijar malam banya jibo shine shugaban ɗakin shawara na mazauna karkara a ƙasar ta nijar ga kuma ci gaban tattaunawar su da wakilarmu a yamai na zainabu amadu inda ya suma yin bayani kan batun kiwo a ƙasar ta nijar to kasan nijar kasan kiwo ne wannan kowa ya tabbata da su eh, bisa da a gare mu miliyoyi da yawa ne to wannan kuma eh, muna tamani yanzu nazari ya fara bada ana ana tunantawa a gani yaya tunda wajen kiwo. matsala da a gare mu yanzu ka gani yawon nan wuya gare shi in ka je na kamu da mali akwai matsala mm. Ya kamu da burkina akwai matsala Ya iyakanmu da wajen chad da sauransu eh, wurare dai inda aka ciwo da kyau duka akwai matsala na rashin kwanciyar hankali mm. kenan yanzu eh, ciwo yana da matsala tunda ka gani kasashen waje kamar su bai su ma sun ruhe iyakansu sun ke ba mu shiga mm. amma eh, nazarin da mun yi. Niger in ya ɗauki mataki da kyau yana iya yi ciwo halayyar da Niger cikin matsalan eh, nono ko nama. ka san bisashe nama kala kala gare ma akwai na babban bisashe ko akwai na kanana eh. bisashe to amma ina so mutane su gane yanzu nazarin da mun ka shiga shine matsalan abinci matsalan abinci dai ya kamata da hwari ƙasa inda aka yi kiwo ya kamata a keɓe wurare wanda za a gyara su ma ya zamanto musamman ana yi kiwo gare su kuma abinci ya kamata a tsara shi akwai su dusa da unguriya ya kamata ƙasa ya ƙoƙarta ya samu su ya kai ga makiyaya kyawa ma yanzu ana iya yi nomanta yanzu ina tamani akwai nazari da yawa waɗanda banyan tafkuna za a kama ko za a yi gandari babban gandari za a hidda wurin da za a kiwo kuma a yi mishi burgu da sauransu akwai kyawa kala kala waɗanda yanzu nazari ya bada su ma in ana kula da su ana iya a samu abinci bisa ce wanda ya kamata mm. akwai wata matsala da da yana nan yana sai ka iske ko ina ka ke makiyaya da manoma sun bugi juna an yi haka ka mm. gani in ka saurari yanzu manoma da makiyaya ke eh sai ka yanzu ka gani wannan duka cikin horo da ake yi cikin nazarawa da ake yi cikin wannan ayyuka da muke na muna yi yanzu ana na ana ja hankali ka gani yanzu hadace eh, hadace nan mun samu yanzu alhamdulillah mm. yi sauki mm-hmm. to yanzu da muka fuskanta ka gani ciwo yanzu mm. akwai wurare da yawa waɗanda ya kamata a gyara su don a yi kyawa mai kyau kuma kwanci hankali na a kokarta a samu yayi abin nan kuma iri da a gare mu ka gani yawancin duka yanzu ana ana ana hita da shi ko a yi eh, Senegal da shi ko ai burkina da shi ko ai mali ka gani bisashen mu kamar azawaka haka ko ragunan mu balami haka waɗannan duka ana na ko shevin rus na maradi kenan waɗannan iri ne waɗanda ya kamata mu kokarta mu bunƙasa tunda in an bunƙasa su suna iya su bamu nono suna iya su bamu nama kuma hiye da sauran ƙasashe kenan ya kamata eh, a tallafa ba har dai mun gani gwamnati ya tallafa gaskiya Allah ka san gaskiya ita ta zo ya kamata a gayyata bisa harkan unguriya ya kai ton eh, gomiya tara waɗanda an ka kawo ba a taɓa yi irin wannan an guriya an guriya abinci dai bisa shi dusa da sauransu dai mm. waɗanda an ka kai mazamnan karkara irin waɗannan in ana yi shi kiwo sai ka gani ya samu ya wadata yanzu ka gani makiyaya sun fara shiga cikin lokacin da inda adda zahi mm. ruwa bai zo ba kyawa wancan ya kare kenan yanzu ne ya kamata abinci a kai wurare inda aka yi kiwo mm. in ana haka ina tamani ita kiwo ma in Allah yarda za ta kawo tunda nan ne Nijar yana da babban babban karhi mhm. tunda bisa da a gare mu ba ina mani Chad dai ne mu da su muna iya gaza bisa harkan amma sauran kasashe duka babu kasa wanda Nijar bai hita ba bisa nama ma naman namu ba kaman sauran nama ne da aka kawo ba ɗai ne ba iri guda ne mm. to kuma a buɗe wurare inda aka iya tarfa eh, a tara nono kuma a ba su kayan aiki su dinga sarrafa mm-hmm. tunda akwai wani lokaci kana samun nono akwai wani lokaci kuma babu nono a fannin kiwon kihi wani lokaci ruwan ya janye sai kihi kuma ya katse a Nijar dole sai an yi amfani da wanda ake oda daga kasashen waje wani mataki kungiyar ku ta raya karkara za ta ɗauka ana yanzu yau ma akwai kungiya eh, mu ta masu kama kishi kungiya eh, na alisani yau ma tafki a gare su wanda sun kai kiwon kihi yau eh, kihi ya koma sai a yi kiwo wadda aka kiwon shanu haka nan da aka kiwon su sai a yi babban tafki a kawo su na a zube irin da ake so sai ana kawo abinci ana ba su in lokaci ya kai sai a kire su sai kuma a mai da kanana sai su dinga yi ina ta man tafki ya kai tafki goma sha biyu da a gare su waɗanda suna eh, suna kiwon kihi wannan kuma ana na ana bunƙasa shi. Mm. fannin kiwon kaji kuma kwance tsuntsaye gaba ɗaya da su zabi da sauransu tsuntsaye gaba ɗaya dai wani lokaci ana fuskantar matsalar eh, cutar mura tsuntsaye wadda take kawo koma baya a wajen kiwon tsuntsaye a Nijar. A nan akwai wata hanya da kuka bi na ganin cewa an dakile wannan yaduwar wannan ciwon a karkara? To wallahi eh, ka san wannan kiwo in ka duba nan bayan ruwa akwai wani da ya so ya yi wuri inda za a yi kiwon kaji. sai wannan ciwo kaji da a kusan nan sai sun ka shiga sai sun kai musu banna wannan muna fuskanta da shi mai ina tamani likitoci suna nan suna kokowa minister yana na yana kokowa mai matsalar mu ka gani eh, kajin lokaci a yi musu magani ne ba a yi musu magani sai a bari abin ya yaduwa to lokacin da ya yaduwa kuma ka san su daga guda ya kama bannan ya shiga kenan lalle muna yanzu kiwon kaji yana nan yana dauka babban wuri tunda manyan birare eh, ba su iya zama sai da abinci kuma kowa ya san mutum ya kai wani shekara nama jam nama kaman naman shanu da abin nan bai musu sai naman kaji ko cihi to kenan shi yasa yanzu ana na ana bunƙasa wannan kuma akwai nazari da yawa yanzu wanda ya zo yana iya ba dama mutane su keɓe wuri kuma wurin su gyara shi don suna ciwo tunda kaji yau in ka yi su in ka kawo kasuwa nan da nan ka saida mm-hmm. kenan kasuwa ne a gare mu zuwa kiwon kaji ko kiwon zabi ko kiwon eh, zomo akwai dai mutane waɗanda suna nan suna yi shi mu abinda muka yi dai muna yi musu horo muna eh, ja hankalinsu bisa lahiyan eh, bisashen nan kuma muna abincinsu muna ja hankali zuwa gare su kuma akwai hulɗa da muke yi don waɗanda za su ba su abincin bisashe tunda abincin da ake yi shine suna sarrafa suna sa bisashe yanzu kamar yaya kuke yi ku samu irin na fam da haka gangariya a nan Nijar. Oto kasan muna da bayan da gwamnati yana tallafi muna da wata kungiya wanda aka ce CCPHN wanda yanzu ta kure cikin harkan pom de terre eh, to akwai dai kungiyoyi waɗanda me su waɗannan sun kure ciki su ne yanzu suna eh, kawo container container da yawa sai su ba mazamnan karkara pom de terre su waye musu kai da yaya ne aka aka nomanta sannan in an yi noma su ne za su komo kuma su saye ta da daraja. yanzu suna nan suna gina ɗakuna inda pom de terre din za a aje ta ka san in lokacin da ta hita ko ina gata nan ba ta da darja amma in sun rike ta cikin ɗakuna na sanyi zuwa kamar yanzu zuwa yanzu lokaci ku zuwa da damana sai ka gani fom de terre din sai a hiddo ta a sata bisa kasuwa tun da yanzu Niger in an kai wani lokaci ba mu da pom de terre sai wanda ta hito daga Algeria ko wanda ta hito daga daga ko wanda ta hito daga Peyi ba mm. namu dai babu ta kare to yanzu aikin da suna nan suna yi shine suna kokowa don ya zamanto su gina ɗakuna tunda fom da ta rikonta sai ɗaki mai sanyi mm. to ɗakunan nan suna nan suna yi mm. don a samu a aje pom da ta a saye ta a aje ta kuma suna kayan da zai noma eh, pom da ta sun kawo sabbin kayan aiki da mashin ne mashin ita ne tana gyara kasan ita ne za ta duba nauyin kasan ita ne za ta duba wajen irin fom da ya kamata a samata ita ne za ta duba ruwan da ya kamata a samata waɗannan duka in kashe alhamdulillah yanzu suna da wani wuri mm. wanda sun ka keɓe musamman don suna duba eh, sun nuna muna de terre ya kai kala goma sa takwas waɗanda suna bi su gani wacce ne ya yi yi niger wacce ne ya ba da abinci ga jikinmu suna nan suna na don su su ya shi cikin niger ga shi can wajen a gare zama ana nan ana duba ya za a yi wani wuri inda za a ita pom de terre din za a kafa ta don ta bamu iri tunda matsala da a gare mu ga pom de terre bamu da iri irin ne sai an hito daga turai ko ko algeri ko ko sauransu to yanzu muna so nan tun da can wajen wajen agadez wurare ne masu sanyi kila in an an yi kokari eh, iniran suna nan suna research yana nan yana aiki don ya gani ya za a bunƙasa eh, iri na pom de terre ya to gata nan muna da irinta in mun tashi duka muna iya muyi iri wanda zai isa mu Niger mm. hana ma kila in an aikata da kyau mm. ana iya aika tun da CCP HN bara na gani su ne sun ka ba bangare eh, na Benin bangare guda kaman mm. su Malamville da sauransu su sun ka shi iri kuma na, na pom de terre mm. kenan muna iya yanzu niger yana iya kwarewa bisa harkan pom de terre ya yi na niger kuma ya yi wuce da niger tunda yanzu ka san kasuwanci na afirka za ta zama ɗaya. Mm. kenan abubuwa ne waɗanda in mun maida hankali gare shi in dai gwamnati ya tallafa muna tunda abin nan sai da tallafi dakunan nan masu sanyi sai da tallafi in babu tallafi abin zai wuya kenan mm. muna jira ga gwamnati da masu hannu da shuni tun da eh, mu kasashe waɗanda kasashen noma ne in ba a tallafa ma manoma ko a tallafa ma makiyaya ko masu kama kiki ma yanzu ka gani ana yi a yi kiwonta mm. eh, yawancin kihi daga hito duka daga shi ne yake mm. yake ana kiwonta ne muna iya mu yi kiwonta nan mu ci da mutanen mu mm-hmm. ba abun da ya yi karhin mu ne ba mm. a'a nazari ya ba mu karhin mu ya ba mu kuma mazamnan karkara suna shirye in an tallafa musu za su aikata wadda ya kamata kuma hidda mutanen mu talauci ta shi a to masu sauraron mu da haka ne muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake ya haɗa mu kafin nan dai a madadin bakon namu malam banya jibo shugaban ɗakin shawara na mazauna karkara a ƙasar Nijar da ma wakilar mu a yamai na na Zainabu Amadu da taimaka da wannan hirar da aka ji a nan kuma ni Hassan Barka da na jagorin shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. to da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a fitowar wannan lokacin da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da ko muna ga yata zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya.